ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, shugaban ƙasar iran raisi ya samu hadarin jirgi helicopter wanda babu takamaiman sakamako yana raye ko yana mace ba shi kaɗai ne ba akwai makarabai mayya-mayya tare da shi mahukumta na ƙasar iran inda wannan jirgi cikin ƙasar iran ne ya samu haɗari akwai mutane mayya-mayya tare da shi wanda suka tahi cikin wannan jirgi Eh, suka samu wannan hadari to babu takamaimai amma wasu rahotanni na cewa akwai eh, kusan karant eh, ekip intervention rapid wajen ekip kusan 40 wanda masu ba da masu abin na gaugawa suka tafi wurin bidatai operation de recherche pour retrouver hélicoptère le lefreda raisi e, to kunshe takamaimai daga cikin wani labari da ya muna bisa ga france tbf français wannan eh, tv wadda ta zaka ta ba da wannan labari to wanda wannan dai har yau mun samu bisa ga eh, tb sankimond ita ma ta rubuta da cewa babu takamaiman sakamako ko yana raye ko babu shi raye to sai mu ce Allah subhanahu wata'ala idan mutuwa ta zo to Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta musu waɗanda suka ji ciwo Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba su lafiya ƴan uwana wannan irjan ne ba mu da takamaiman labari daga cikin yana raye ko yana mace ina muna fata alkhairi ƴan uwana Nigeria duka baki daya ku watsa wannan labari da dumi-dumi da kasar Iran da yammacin yau lahadi ne tarin ma'aikata bangaren ceto suka banzama wajen aikin gano jirgi mai saukar angulu dauke da shugaban kasar ibrahim raisi wanda wani hatsari ya ritsa da shi kamar yadda jami'ai da kafafen yada labaran kasar ta iran suka sanar an kaddamar da bincike don gano inda wannan jirgi mai saukar angulu ya fada ministan cikin gida ahmed bayidi a gidan talabijin kasar yana mai cewa babu tabbaci Eh, ko za su iya isa inda wannan jirgi ya faɗi ministan bai tabbatar da ko shugaban iran rayu suna cikin jirgin ba wanda ke cikin ayarin jirage masu saukar ungulu guda uku ɗauke da tawagar shugaban ƙasar za a iya ɗaukar lokaci a cewar ministan kafin a isa yankin da wannan jirgi ya faɗi in ji ministan cikin gida ahmed bayidi ko da yake wannan wuri zai kasance a cikin dajin dizmar gan ibrahim raisi ya ziyarci lardin gabacin azerbaijan a yau lahadi inda ya kaddamar da wata madatsar ruwa tare da shugaban kasar azerbaijan ilian aliyev a kan iyakar kasashen biyu a jamhuriyar niger a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa niger da kasar amurka kasashen biyu sun ci mayar yarjejeniyar kawar da kai don aiwatar da janyewar sojojin amurka da aka riga aka fara a wasu rahotanni daga birnin yamai zuwa ranar 15 ga watan satumba shekarar nan a cewar sanarwar da ministan tsaron nijar salifu modi da kuma karamin sakataren tsaro na amurka ya sanya wa hannu akan ayyuka na musamman christopher mayor za a kawo karshen ficewar dakarun na amurka daga kasar ta nijar kafin cin mayar yarjejeniyar da ficewar dakarun amurka daga nijar faransa ce ta fara janye dakarunta 'yan lokuta bayan juyin mulki da sojoji suka yi wa hambararren shugaban kasar wato bazum muhammad sojojin faransa na karshe sun bar kasar ta nijar da a ranar 22 ga watan disamba shekarar ta shuɗe jama'a kun ji wannan labarin karo na uku kenan yanzu a burkina faso da ake son a yi ma ibrahim traore juyin mulki tun jiya da daddare fada gwamnatin shi an ji halbe-halbe 'yan ƙasa kuma sun hito sun yi tururu an yi zargin cewar ana son a yi masa juyin mulki ne wannan shine karo na uku da Ibrahim Traore ake san a masa cujin mulki Allah bai bada sa'a ba wato birkinawa suna ta addu'a kuma suna iya bakin kokarin ba shi kadai ba ma jama'a dukkanin wa'annan president guda uku da suka yi juyin mulki sojoji kar ku mance watannin baya da suka wuce shugabannin kasashe na turai baki ɗaya da duka masu ruwa da tsaki akan Afirka sun ci sai an yi yanda za a yi dole an kashe guda daga cikin wa'annan kungiya ta IS sannan a taka ma saura birki wannan fa ba za su janye wannan kudurin nasu ba har gobe har jibi har gata ba za su janye ba mu dai muna ta addu'a wanda yake da nisan kwana Allah ka kai shi ka bada nasara wanda ubangiji ka kawo ƙarshen mulkin shi ka ba mu haƙuri da juriya to ma sankara kenan birkinawa suna mafarki suna kuma addu'a kullum Allah maido musu kamar to sankara yanzu suna ganin wannan shugaba da ya zo na yanzu su yana da kamanceceniya da Thomas Sankara don kamar har ta shekaru shekarun da ya dauki mulki irin shekarun da Thomas Sankara dauki mulki kenan kashe wannan mutum Burkinawa ina tunanin cewar za a shiga babban tashin hankali a Burkina Faso wannan ina goyon bayan su in har an yi wannan juyin mulki su dauki niyyar cewar duk yadda take zama ta zama kuma Allah ya ba su sa'a kar a yi nasara a kansu wannan shine abin da muke shakka kuma shine abin da muke tsoro ya fara ga wannan shugabanni kamar yadda aka yi ma Ibrahim Bara mai nasara shi muke tsoro a dawo a yi ma wani sojoji daga cikin waɗannan sojoji kuma wannan turawan tun kafin ma su gai ko kuma mu sani su suka fito suka gaya mun amma har yanzu wasu ba su yarda ba saboda mi akwai munafukai a cikin gida akwai azzalumai wanda da su goyon bayan su ne da sauran kasashe makwabta maciyata da haɗin kansu ake son dole sai an yi juyin mulkin nan wannan mutane an ce wasu sojoji sun tsere sun shiga a Cote d'Ivoire to in ba rami me ya kazance rami in ba hannun Cote d'Ivoire a wannan juyin mulkin me ya kawo magana su tsire Cote wasu kuma an cafke su da wannan muke kira ubangiji ya Allah ya bada nasara akan wannan tafiya wa'annan sojoji dai ko ma kace suna aiki na kwarai ko ma kace ba si tunda dai ka ga turawa sun samu su ido sun kuma tsane su to lalle da su da turawa ana takon saka kuma lalle sun yi ma turawa wani abin a zo a gani wanda aiki ne wa Afirka sun yi tsaye ne akan wani arziki namu na Afirka don wallahi da a ce ba su yi wani gandaga bai ba su yi wata jayayya da su da turawan ba akan arzikin da afirka ake dauka da wallahi ba za a yi musu wannan abin ba tun da kaga an fara sawa sai an kashe guda daga cikin su ko sai an kashe bi ko sai an kashe su duka to sai dai Allah ya tsare wannan muke a nigeria ina mu fata alheri labaru da dumi-dumin su kun san tun 15 ga wata watan nan da muke ciki an samu an tattauna inda eh, Salifu Modi eh, minister general de corps d'armée Eh, salifu modi minista de la defense national ya gamu da takwaran shi na ƙasar amerika christophe mayer inda suka gana da cewa daga yau ne wannan labaru da dumi ɗume su ne yau ne lady zinaf may 2024 yau ke sha 19 ga watan 5 na 2024 an cimma matsaya guda inda daga yanzu amirka za ta yi ta kwashe sojojinta soji dubu da ɗari wanda an ka ce duka cikin an daɗe za su gama kwashe sojojinsu daga nan zuwa leken september 2024 kena daga nan zuwa wata hudu watan september yana kwana goma sha biyar na 2024 kuma za a ba su tsaro na su kwashe sojojinsu su zo inda za su tahiya to yan uwana mu ci gaba da yi mu addu'a wannan labari yana da daɗi ga ɗan Nijar saboda Nijar ta 'yan Nijar ce 'yan uwana Nijeriyan mu haɗa kawunanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya muna nan dan ƙasa ne muna son ƙasanmu ta Nijar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗaga darajar Nijar Allah ya ɗauka Nijar Allah ya ba Nijar zaman lafiya 'yan uwana da muke cikin Nijar da wanda muke wajen Nijar mu haɗa kawunanmu mu ƙasanmu mu ce mu raba kanmu da 'yan siyasa mu raba kanmu da faɗe kwada da 'yan uwanmu wannan kuwa tsashe maximan yau ne aka yi shi kwamniki ne kwanshon yanzu yanzu aka ba da sanarwa kuma wannan amurka ta ce don ta ja sojojinta ba zai raba mu da hulɗa da ita ba saboda tana da hulɗa mai girma tsakaninta da ƙasar nijar to 'yan uwana salamu alaikum wa rahmatullahi wa